A ƙoƙarin da yake yi na samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma, gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya buƙaci manoma da kada su sanya guba ga ruwa da abincin dabbobi don su kashe shanu. Gwamna Ajimobi ya furta hakan ne a wajen taron shugabannin makiyaya da manoma, jami'an tsaron 'yan sanda da SSS sarakunan gargajiyar bangarorin biyu a jiya Laraba. So no poisoning of water or crops in order to kill cows. Gwamna Ajimobi ya ce kada a zuba guba ga ruwa ko abincin dabbobi don kawai a kashe shanu. Ajimobi ya ƙara da cewa. Tẹ́wọ̀ bá ti kúrò ní North àbí Northern States ní gbogbo South kò sí kò sí ìlú tó dàbí Ọ̀yọ́ State nípa àṣepọ̀ Haúsá Yorùbá Fúlàní kò sí. ya ce idan aka bar arewacin Najeriya dukkan kudancin Najeriya babu jiha mai daɗin zama ga Hausawa, Yarbawa da Fulani kamar jihar Oyo. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Leye Bade cewa ya yi. What we are doing today is laying the foundation that peace very vital in Oyo State and issues that will take life and property. Don't want what I may call an incident that happened in Enugu State to happen here. It will not happen here in Jesus' name. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo ya ce abin da ake yi shine a samar da zaman lafiya mai muhimmanci a jihar Oyo kuma ba a son duk abin da zai kawo hasarar rayuka da dukiyoyi. Kana ba a son abin da ya faru a jihar Enugu ya faru a nan jihar Oyo. Shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ya ce bayanin gwamna Ajimobi yana da muhimmanci. a taron yau bayanin da ya zo ya yi cewa za a fidda mashanu burtoli kaga ya faɗi magana wanda take tana da muhimmanci. Yani nemi wato a daina sawa shanu guba a cikin ruwa da ciyawa ya kaga shi ma wannan kiran magana nan da ya zo ya faɗi ya faɗi magana wanda ta dace kuma wata himmanci wanda take tana da kyau to ya ce za a baku wani fili amma za ku rinka biyan wasu yan kuɗaɗe kaɗan ko kuma amince da wannan to wannan kamar filayen nan da ya ce za a bada kaga ba filata ni mai shanu ba za a iya a bashi fili guda a ce ya zata shanun sannan kaga akwai matsala daga ciki amma kuma za a sama muku magani ruwan sha da kuma wasu ababen jin daɗin rayuwa mm, to irin wannan kaga abin da da shawara ya zo ya kama akan dattawan mu shugabannin mu filani sarakuna shi za a zo a tattauna ba ta zo a gaya mishi a rubuce kwamiti kwamitin da yace za a kafa wa eh kwamitin da yace za a kafa yana da kyau don yana kawo hasken zaman lafiya ga ga jiha ko kun gamsu da dukkan abubuwan da aka tattauna a wannan taron a maganan da ya zo ya tattauna maganan tana da kyau kuma tana da muhimmanci akan maganan da ya yi bayan to ko me mahalarta taron za su ce wakili Nusa Adamu wallahi taron nan mu yi muna da maganan da gwamna Aji Mobi yayi mun ji munna me ya burge ka a ga magana da ya yi maganar da ya yi tsakanin makiyaya da manoma ya kawo shawara wanda za a zauna lafiya mu kuma mun ji daɗin maganarsa governor give us how and how to manage ourselves with fulani herdsmen manomi da ramola yomi ya ce gwamna ya nuna musu yadda za su zauna da makiyaya fulani hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya